شيئا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke sharhin alfiyatul usul wa bina'il furu'i alaiha wacce al'allama a sheikh abdullahi bin fodi ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta 1245 a wannan darasi wanda shi ne darasi na 39 darasi na kusa da na karshe a cikin wannan daura wacce muka fara ta tun a shekara ta 2020 wanda ga shi sai a 2022 za mu kammala ta a wannan darasi na kusa da na karshe a wannan rana ta lahadi bakwai ga watan march shekara wannan rana ta litini bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu wanda ya daidai da ranar hudu ga watan sha'aban na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku in ba manta ba a darasin da ya gabata mun karkara bayani a kan alkiyar a darasin da ya gabata mun karkara bayani game da alkiyar wanda mun yi bayani cewa kiyasi yana da rukunai guda hudu ko wanda rukunin farko shine al'asul na biyu shine na uku shine alhukumu na ƙarshe al'illa wannan tartibin haka yawancin malaman usul suke yi amma dai shi malam a nan gurin rukuni na uku shine al'illa alhukum kuma shine rukuni na hudu amma shi ma malam ya tifaɗi da malaman usul a rukuni na farko da kuma rukuni na biyu na na malam yake cewa eh, a ƙarshen littafin nan ya su gilala, ko mala ya yi mana magana kan ya su dilala wanda gilala dilala shine ne نعم الجمع بين الأصل والفرق بدليل الإلا أو أثر من آثارها أو لازم من لازمها معنى باوي za a ga za a ga hukum ɗin da arkan ɗin guda hudu ba wai za a gan su dalla dalla ba ne a'a ba za a gan su dalla dalla ba za a ga kawai abin da yake nuni zuwa gare su ina fatan mun fahimta na ah, mun yi bayani cewa shi wannan kiyasu dilala ɗin ko dalala ya kasu kaso nawa kaso shida ta waye zai iya lissafa mana wasu daga ko duka daga ciki za ka lissafo duka? malam ka haska shi sosai Yeah. al'istidlalu bil ma'aluli alal illa ne misalinsa an gane an gane kasancewa musulmi na fila ba wani ba farin labarai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta akan

لا يحمل العمدين على الآخر شنو شيء شافعية كثيرة misali wato wanda ake nasa bashin dabbobi wanda ya kai dabbobin da suka kai suka kai misali da kuma amfanin gonar da suka kai misali ko da ana bin sa bashi zai ce da kawo na yake mace mai shafiya ce haka yake da farin kuɗi ko da ana sa bashi

na cewa a nan kuma malikiya ne ka kawo cewa a wanda yake da misali na zakka akwai shin wanda ake masa bashi wanda yake da farin kuɗi da zai zama yana yi bashi zai fitar da zakka ko ba zai karba. in zai fitar da ya halatta a bashi ba in kuma ba zai fitar ba ya halatta a bashi. To a ƙarshe? ya ƙarshe kuma sai aka haɗu a kan cewa ya halatta karɓar zakka

إنها لا تأتي إلى هذه الرسمة يا على تأتي وفي ذلك فيكما نتكيني هو على تأتي بسم الله مجي خاتمة نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال عبد الله بن حوزي رحمه الله في أبديته خاتمة في ذكر الصحابة ضربان استفهام أمر عقلي أو حس أو حكم لشرع يجري حجتنا والشافعي الأول إذ غالب الظن به قد يحصل فما وقوعه على حال علم لم يتغير عنه لكن ما سلم من نقضه من استفهام آخر أو ناقد أن هذه قد لا يرى غائب يتلف قبل القبض هل لبائع أو مشتر غرم حصل لأول من الضمان المشتري مضرب فاستصحاب آخر والثاني فالسلعة قبل الأقض سالمة باستصحاب تجدي فيرجع الأمر إلى ترجيح أحدهما بظاهر التوضيح أبن دا أكي الاستصحاب الاستسحاب شيني الحكم بثبوت الشيء في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي لعدم وجود المخير ina fatan kun gane wannan shi ake kira al-istishab al-hukmu bi thubuti fi zamani al mana ka tabbatar da cewa hukunci haka yake a wannan zamanin me yasa saboda a baya haka yake ina fatan mun gane me yasa al'adam wujudul mughayyir saboda baka samu abin da ya canza shi ba saboda haka abin da ake nufi da istishab shine za yi amfani da abin da yake na farko wannan shine istishab saboda haka yanzu mutumin da yake azumi sai kokonto rana ta faɗi ko bata faɗi ba menene hukunci shi Ba bata faɗi ba mutumin da yake azumi ya kokonto rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba hukuncinsa shine ranar ba ta faɗi ba haka ne ko saboda istishab ne saboda istishab wujudu annaha amma mutumin da ya tashi alfijir ya tashi alfijir ya tashi cikin dare yana kokonto dare ya ya kare ko bai kare ba ya halatta ci abinci ko bai halatta ci ba ya halatta ci saboda al'asulu shi ne baƙa'ul ina fata mun gani sai mutumin da ya ga wata a hanya sai ya kokwantan kama an taɓa ɗaura musu aure da ita to me hukuncin shi ba taɓa ba saboda istishab hukumar almazi ko amma mutumin da yake da matarsa aka ɗanyi hayaniya sai tunanin kamar kalmar saki ta sufuce an samu sufucin kalam to menene shi kuma wannan hukuncin wata ba to wannan shi yake kira istisa saboda haka mutumin da yake da alwala idan ya kokwantan idan ya alwala ta kare in ba dan maza ba ne ba ta kare ba in dai ba dan malikiya ne. to zai cikin cucu alwalarsa tana nan amma idan mutum yanzu bai yi alwala ba ya kokwanton ya alwala ko bai ba zai hukuncin ya alwala ba to wannan shi yake kira alistishaf saboda haka za ka ɗauko hukuncin farko ne sai ka gina a kansa in dai ba a samu wani mugayyar ba ina ganin mun fahimta malam yake cewa barbani istishabu amrin Hatsari. au hissin au hukumin lishar'in yaji yawa shi istishab iri biyu ne akwai istisabu amrin akali akwai kuma hissi akwai kuma hukumin sha istisabu hukumin akali shi ake kira istisabul bara'atul asliya mana duk abinda da ka san babu shi to ka istisabun rashin shi yanzu ba mu da wani dalili da ya wajabta mana sallah ta shida saboda haka za mu ce istisabul bara'at lafiya shine salloli biyar ne ba mu da wani dalili wanda ya wajabta mana wani azumi in ba ramadan ba za mu istisabun wannan albara'at lafiya din ta rashin samun wata na biyu kamar yadda za mu istisabun rashin samun sallah ta shida ina ganin istiliya malam yake cewa au hukumul li shar'in yajri ko kuma sabu hukumul shari'i ko hukumul hissi malam sai ya ce hujjatuna wa shafi'i al-awwal da mu da shafi'i duka mun yadda da na farko shine wanne ne na farko istisabu sabu al-aqli ko al-amr al-aqli shine istisabu al-barat al-asliya mana da ni da shafi'i duk mun yadda da su me yasa yace iz ghalibuz zanni bihi qad suno saboda ai ta hanyar sa ne ake samun mafi da zato ana yanzu mun san ba mu da wani dalili da ya tabbatar mana da ƙarin salloli guda biyar ɗin nan yace fa ma uku ala halil ulim lam yataghayyar anhu lakin ma salim min naqabihi bi sahabin akharin aw naqilin an halihi qul malam yake cewa fama hukuhu ala halin ulum duk abin da aka san shi yana wani yanayi lam ya tagayyar an kuma bai canza daga wannan yanayin ba to za a bar shi a haka amma yake maka istishabin da ake kafa hujja da shi shine istishabin da yake ma salim min na naqbihi bis istishabin akar auna irin alhalin yura shine istishabin da bai ci karo da wani istishabin ba ko kuma ya zamanto ya ci karo da abin da zai canza hukuncin na wani gari ila kun gani wani abin da mala yake cewa a nan gurin shine istishabi hujja ne amma da sharaɗin ya zamanto bai ci karo da wani istishabin ba sannan kuma ya zamanto cewa a bai ci karo da wani dalili na daban ba shine malam ya fara daga na farko wanda ya ci karo da wani istisabu ya ce fa ra'ibun ya tilafu ƙablan abuzi idan aka yi bai ulga'i sai ya zamanto kuma ya bata kafin a alsawa ya zai biya idan aka yi bai ulga'i sai ya zamanto bai ulga'i din ya bata kafin a siya to yanzu wane ne zai biya wannan abin da ya bata sai ya ce halli in au mushtari hurmun hasan tsakanin mai siyarwa da kuma mai saye wane ne zai biya li'awwalin awalin ad-damanil mushtari wasu suka ce ai a ai shi wanda bismillah wasu suka ce ai a shi wanda wanda wanda ya ce ka ba shi zai biya ba wanda ya sayi kaya ba shi ne zai biya kayan ba idan ya halaka kafin a halsa saboda me a afwan wanda suka tafi na farko suka ce shi shi wanda shi shi mushtari shi ne zai biya me dalilin da yasa zai biya suka ce suka ce saboda a ita sil'ar kafin a akadi salima ce mana maganganu ne guda biyu a gurin na farko suka ce shi almushtari ba zai biya ba menene dalilin da ya sa ba zai biya ba Shi ne saboda shi mushtari ai me ya hada shi da bai an shi kaya ba da wannan dalili zai biya saboda haka za a istisabi ne kawai asali dama daga wajen albai wasu kuma suka ce a za mu istisabin salamatu sil'ani mana mu ce tun da asali silar ba ta da matsala to da haka yanzu da ya zamanto an samu matsala to za mu ce matsalar nan bayan an yi sayayya ne ta samu ina fatan mun gane tun da misali ko da baibul ga'ib ne in dai ya zamanto cewa kurrau ciniki ya tabbata sai dai idan daga baya da ka an shi silar ka same ta ba a yadda ya siffanta ma ita ba to wannan shine zaka ce ka fasa ce yanzu mutum ya ce ina da mota a Kano ya siffanta maka ita kasi yake miliyan biyar ciniki ya tabbata in dai an samu tafarruk bil abdan to ciniki ya riga ya gama kifa amma inda za ka iya cewa ka fasa ne idan ya kasance ta saba siffanta ya siffanta maka ina gani iskiliya na shine mala yace fa yurjihu al-amru ila fa yarji'u al-amru ila tarjihi ahaduhuma bi zahiri tawbi sai ya zama ɗaya daga ciki za a yi masa tarjihi ta wata hanya ta da na wasurul kalbi na wasurul kalbin qahirun in qad salim min najasin qabla al-wulu'i falazim istis'abu zaka aw yuhaqqaqa فرط جافة به تحققا فإن مخالف بها لم يشهد مع نقل وهو بلوغ أقلد فإنه مظنة المخالطة لأنها حال الكلاب المخرطة نعم مثال وندا ya zamanto istisabi ne amma kuma sai ya zamanto istisabin wani abu wanda ya canza shi kamar ya ci karo da wani nassi ko wani abu makamancin haka mana su a wajen malikiya kamar yadda na gaya muku mai hukuncin yawon kare na ke kenan mai tsarki ne mana yawon kare a wajensu mai tsarki ne saboda haka tun da yawon kare a wajensu mai tsarki ne to kenan wannan yana nuna cewa za a iya istisali suka ce idan kare ya lallage za a iya cewa an za a iya cewa ragowar ruwan da ya sha za a iya amfani da shi menene sai a istishabin cewa kafin ya lallagen yana da kai ya ce wa suru kalbin tsahirin isqad salim min jisin kabla lologi falaji mana istisabi a ce kafin ya yi lallagen yana nan a dahara to bayan ya yi lallagen ma sai a ɗauko wancan hukuncin na zaman mazi sai amfani da shi a zamanin habir ina fatan mun gane sai ce istisahabu za ka auyo haƙaƙa kalku na jasatin biyi ta za a tabbatar da hukuncin tsoho in ba a san na jasa ta cakudu da abin ba sai ce fa in mukhalifun bi zalim yashabi idan ya zamanto aka samu wanda ya saba mana akan cewa shi ne yadda ba ai akwai wani abu wanda ya canza shi ne ya yi wulo kuma wulo muna da hadisi cewa inda ya yi wulo to zai to cewa sai an wanke su bakwai ya ce ta fa innahu mazannatul mukhalafa ha halul kilabul mufrita saboda su dama kannuka ba sa rabuwa da yamaya ne kama sai su kama تجي ما استحام حكم الشرع نقض الوضوء بالرعاة مرعي للحنفي لا, للحنفي لا لنا الظاهر بالإذماء قبله والظاهر يستصحب الكفر وقال الحنفي دليله الإجماع لم يفي بعد الرفاء كيف حكم بعد معاتي نعم دليله الإجماع لم يأتي بعد الرعاة كيف حكم يوجد من بعد ما دليله مفتقد وناقد جاءه والرعاة والرعاة أن النبي ما لكم إسعاف وقل, وقل أن يتم الاستصحاب لذا وآتمهنا الكتاب وهاني قوة هي wahiya ne ko amma akwai waha a larabci Waha na wahala ne kurki haka ne shi ma da'uba ne amma kuma ba zai amfani da shi a nan ba hmm. haka ne wahil ko amma ba mazhar fikin ki bohiyan bohiyan san magunan kitabu. malam ya ce akwai abin da ake kira istishabu hukumar shar istishabu hukumar shar shine idan hukunci na shari'a ya tabbata to ka bar shi a yadda yake in dai baka samu mukayyar ba wannan shine shine malam ya ce misalin wannan shine ar-ru'ab Ni a na'am haɓu a maiduguri ma haka ake cewa duk da ayi hausa maiduguri gangarowa ta ke. nan kanura ne ko sannan shek baba ya je jami'a hausa shi haka haka sai da ya haɗu da hausawa ne sannan ya samu kalmomi masu yawa na'am ina fatan mun gane so yanzu haɓo a wajen jumhur haɓo in mutum ya yi baya lallata sallah ina fatan mun gane baya ɓata alwala ita ma sallah in dai bai yi abubuwa da yawa na ayyuka ko ya daɗe to zai dawo ya gina haka yake a wajen malikiya haka ne ko to su kuma malaman hanafiya ba haka ba su malikiya da wasu menene dalilinsu dalilinsu shi ne istishab ma'ana a ɗauko a hukuncin ru'as ɗin kafin mutum ya zamanto cewa kafin mutum ya zamanto ya shiga sallah ko kuma kafin a ɗauko hukuncin ru'as ɗin kafin ya yi a ɗauko hukuncin alwalar mutum kafin ya yi haɓu kaga kafin mutum ya yi haɓo alwalar shi kanana to bayan ya yi haɓo masu ya yi sabansa su kuma hanafiya sai su ina ai ba za mu yi istisabi a nan batun da muna da dalili wanda ya saba da wannan shi shine hadisin man a aura afa ta lailo duwa amma wannan hadisin yadda nake tuna da inganta ba shi wanda ya yi amai ko kuma ya yi haɓo ya waje ba gare shi ya sake alwala ina fatan mun fahimta na shine ma'anar sanihi masu sabu hukumar shar'i na ɗaukar lodo ibin ru'atul mar'i للحنفي لا لنا الظاهر للحنفي لا لنا الظاهر بالإجماع قبله والظاهر يستسحب الظهر وقال الحنفي دليله الإجماع لم ينفي بعد الرؤاة كيف حكم يوجد من بعد ما دليله مفتقد وناقض جاء هو الرعاف عن النبي ما لكم إسعاف ina fatan mun gane yawa saboda haka su hana fa suka ce ba za a istisabi ba saboda muna da hadisi su kuma jumhur za a istisabi na kafin a samu rua din malam yace wa qalla an istisabu saboda wannan yanayin da kira samu istishab na liza saboda wannan wahiya ita wannan waɗannan baitukan da suka gabata cutan mahunar kitabu daidai yana littafin da ke cikewa ah, akwai nau'uka na istishab guda biyu waɗanda malam bai kawo su ba ko kuma in ce guda ɗaya inda ɗaya ya kawo amma dai da wani misali na daban shine akwai istishabu dalilu shar'i istishabu dalilu shar wanda in dalili na shari'a ya zo to za a istishabun wannan dalilin na shari'a ina fatan mun fahimta idan aka samu dalili na shari'a to za a istishabin dalilin ta haka yanzu idan aka samu dalili wanda yake nuna umumi to babu yadda za a yi a yi da'awar an yi tafisinsa sai in an samu abin da yake nuna muhassasu haka nan an samu mutlak za a bashi ala tsulaki in ba a samu abin da yake nuna ya zama muqayyad ba wannan shi ne saboda haka kagan shi yasa na fatima ta tafi wajen sayyidina abubakar tana neman gadon mahaifinta me dalili saboda yusukum Allah fi auladikum kaga wannan dalilun ni'am yana nuna duk wani uba idan ya mutu to ɗansa zai iya cin gadon shi to kaga sai da aka kawo mata dalilin khusus ta haƙura aka ce mata ne inna ma asar anbiya ila nura ma taraknahu wa ya rawaito yawa ina fatan kun gane saboda haka wannan shine asali bi inda aka samu dalilin sha to ba za a iya rage mai ƙarfi ba sai idan an samu dalilin da zai iya rage masa ƙarfi akwai wasu masayin ɗin waɗanda suka da alaƙa da usul waɗanda malam bai kawo su a cikin wannan littafi mai albarka ba a cikin waɗannan baituka guda dubu ɗaya da tamanin da shida sai kuma baituka biyar da suka zo daga baya wanda malam ya yi addu'ar rikewa a cikin waɗannan baituka dubu ɗaya da tamanin da shida akwai wasu abubuwa waɗanda malam bai kawo su ba yanzu kaga idan ka kalla a istishab yana daga cikin adilla al-mukhtalafiha a wajen jumhur yana daga cikin al'adilla al-mukhtalaf fiha kaga ya kawo shi ya kawo qaulus sahabi amma akwai wasu adilla al-mukhtalaf fiha waɗanda su ma ana gina hukunci a kansu waɗanda malam bai kawo su ba kaga daga ciki akwai shar'u man qablana kaf wannan littafin babu shar'u man qablana ko akwai inda aka shar'u man qablana babu wanda shar'u man qablana yana daga cikin ah, masajir waɗanda ake gano hukunci hukunci a cikinsu a takaice a wajen malaman usul shar'uman man na iri hudu ne kashi na farko shi ne abinda kwata-kwata ba ambace shi a cikin shari'ar mu amma dai a ta'a taura da injila mun samu labari cewa shar'uman man na ne to wannan laisa shar'an lana ma yanzu misali a cikin sha'oman ƙabla na su a can duk inda in fitsari ya taɓa tufanka me za ka yi na za a yanke furin sannan idan fitsari ya tafi ka ba za ka san kai a kullum mutum yana cikin jini masu yin tsarin nan akan hanya za a samu mushkila saboda haka ka ga. wannan shar'u man na ne saboda haka amma ba a ambace shi a cikin shari'ar mu ba saboda haka wannan bil ittifaq laysa shar'an lana kashi na biyu daga cikin bangarorin shar'u man na shine abinda aka ambace shi a cikin wasu shari'o'in sannan kuma aka ambace shi a cikin shari'ar mu aka kuma ce shari'ar mu to wannan shi ma shari'ar mu ne shi kuma bittifa kamar yanzu misali dakku innaha sunnata abikum ibrahim bilayya layya saboda layya suna baban ku cewa annabi ibrahim kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa layya shiru ma qablana ne hmm. wa fi nafsil ya tabbatar da cewa layya an umarce mu dai ya yi wallazi na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga wannan ayar ta nuna mana cewa azumi shar'u man qablana ne kuma shar'un ne lana kuma ya tabbata a shari'ar mu cewa ai kashi na uku shine abin da ya tabbata cewa shar'u man ne amma a cikin shari'ar mu sai muka samu abin da zai goke shi to shi ma wannan laifi shar'an lana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat uhillat liya al-ghana'im wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta min cin ganima amma ba wani mutum wanda ta halatta gare shi ba wani mutum wanda ta halatta a gare shi a shari'o'in baya idan aka samu ganima ya ake yi da ita ba kona ta ake wuta yadda za ta sako daga sama ya ta cinye ta ina fatan mun fahimta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa rashin amfani da ganima sha'uman ƙablana ne amma a cikin shari'ar mu ya tabbatar mana da cewa mu ba shari'armu ba ne kashi na hudu na sha'uman ƙablana shine abin da ya zo a shari'ar mu cewa sha'uman ƙablana ne amma ba a tabbatar da cewa halin wa shar'un lana am laisa bi shar'in lana ba kamar daga cikin misalan wannan suka ce shine waka tabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن kaga da yake waka tabna alaihim fiha me mana fiha din wannan ha'a'u a taura to duk saɓanin da ka ji malamai suna hakaitowa a kan shar'uman ƙablana yana da alaƙa da alƙismin radi'in na wanda aka faɗa cewa akwai shi a taura amma a shari'ar mu ba a samu wasu dalilai waɗanda suke tabbatar da su ko su kore ba to wasu malaman suka ce shar'un lana ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shari'a na kuma na dini ma wasu yi nuhan au haina ilai mun shar'anta muku shari'a irin wacce muka ba annabi no ina fatan mun gane da kuma annabi ibrahim ko sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yahudawa guda biyun nan suka yi zina za a musu rajin annabi sallallahu alaihi ya koma a taura ko ba a taura aka duba ba har ya zama to wani ya dora hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye hannunsa sai aka ga hukuncin da ake bukata ina fatan mun fahimta to suka ce tun da ya koma a taura wannan yana nuna cewa shar'u man qablana shar'un lana akwai waɗanda suka ce shar'u man qablana laysa shar'an lana menene dalilin su suka ce saboda Allah subhanahu wataala a suratul ma'ida yana cewa da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wannan sai ya nuna kenan kowanne annabi yana da shari'arsa wacce yake dogara da ita kowanne annabi yana da shari'arsa sannan suka ce daga cikin dalilai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bangare na attaura a hannun wa a hannun na umar sai ce mai ne. na bayan raga sai ce me yi fushi sannan ya ce me lauka na musa hanyar. ma wasu yahu illa tibai ya ko musa ma da yana nan ba shi da yadda zai illa ya biyu To suka ce wannan yake nuna cewa sharu man qablana laysa shar'an lana ina fatan mun gane akwai abinda malamai suke ce masa alistihsan abin da ake kira alistihsan daga cikin al muktalafiya shine huwa an yi adilal mujtahid an an yahkuma fi mas'alatin bi misli ma hakama bihi fi nazairiha li dalilin aqwa yaqtadi al awwal ina fatan kowa ya rubuta wannan shi ake kira a al-istihsan shi wannan tarifin tarifin al-karki ne wannan tarifin al ya rasu a shekara ta nawa ma na taba gaya makon kuwa shi waye alkarki a karatutukan da muka yi wannan karan ba ku fi littafi ba ne ko wanda ya gaya min tarihi wanda ya gaya min shekarar da karki ya rasu da kuma gurin da muka ambaci karki zan ba shi littafi duk da ban zo da shi ba amma mun fita zan ba shi a ina karki ya fito a karatunmu ba nan ya fito ba ba nan karki ya fito ba waɗanda suka halarci daura farko su daga hannu daura farko kafin alfiyatul usul wacce aka yi a januwari 2020 2020 january ana 26 ga watan january da 27 ga watan january na shekara ta 2020 ai suka halarta su daga hannu to kai maka dagawa amma kudin nan wajen ku goma duk kun manta kirga littafai to a daidai ina karki ya fito kin sha kofa da karatu karki ba shi ne mai littafin farko a suke sikiyya ba ko ba shi bane littafinsa shi ne na farko a suke sikiyya ya suna littafin na shi da shi al'usulun lati alaiha madara kutubi a amfani wannan shi ne littafin farko a suke sikiyya ya rasu a shekara ta ɗari uku da arba'in to wannan tarifin na al'istisan shi ki ne ya yi shi ko an yi adilal mushtari an an yi hakuma fi mas'alatin da misali ma hatama bihi fi nazairiha li dalilin aqwa yaqtadi al-udul an al mana yanzu idan ka zo za ka yi hukunci a mas'ala to za ka nisanci yin yadda ka yi hukunci a waccan ba haka za ka yi hukunci a wannan ba saboda ne saboda kana da wani dalili akwa wanda ya fi na farkon a kamar da malaman usul suke cewa istihsan ya kasu kaso da yawa akwai abin da ake kira al-istihsanu bin nafs mana ya zama a samu nafsi ya saba wa nafsi am yanzu bai'ul ma'adun ya halatta na ya halatta a bai'ul ma'adun abinda babu zai za ka iya sayar da shi a ya zo a hadisi cewa na salam na ha an bai'i na ha an bai'i ma la yamlik kar mutum ya sayar da abin da ne mallaka ba ɗaya yanzu assalam me assalam kai sautin ai ba sautu ba ne sautu shine yanzu na ga mutum zai je kano ba shi naira dubu ɗaya ce so mu shi ne sautu shi As-Salam sunan shi kan tagasu kan tagasu eh shi ne Ka kaga yanzu idan ka kalli As-Salam za ka ga As-Salam bai ulmatumi saboda lokacin da zan zo in samu manomi in ce masa a ƙarshen damuna za ka bani dubu ɗari za ka ni buhu ɗari kai kuma ga dubu ɗari uku ka riƙe an yi noman ba a yi noman ba saboda ka ga wannan istihsan ne bin nas mana in ka kalli ƙawa idul amma zai zamanto salam salam yajuz saboda bai bai'ul a duniya amma idan ka zo ka kalli dalili khas akwai hadisi ibn abbas ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai ya same su suna yin salam fi sanati fi sanati wasu sanatain wasu salat sai ce man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum duk wanda zai yi salam to yayi a waɗannan guda uku ina ganin mun fahimta saboda haka shi salam istihsan ne bin nan haka yanzu ijara lokacin da mai shaibu muka ana kwas kwas za a yi gini a nan za a yi ƙarin wasu abubuwa kaga sun riga sun yi tsada da ni aiki haka ne kuma shi aibu a nawa za a yi kuma bai'ul ma'adun ne saboda bai riga ya aikin ba amma za ku yi tsada da shi hakila ma ka shi ka bashi kafin alƙalami ina fatan kun gane kafin ya fara amma kaga duka bai'ul ma'adun ne amma ya halatta iski bin nas saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu ku ba wa ɗan ƙwadugo ladansa cikin kafin gominsa ya zamanto cewa ya bushe ina fatan mun fahimta a hakanan akwai abin da suke ce masu san bil'ada abin da ake nufi da san bil'ada ko kuma al-istihsan bil'urf shine abin da yake a ƙa'idar nusus amma zai zamanto cewa ba haka ya kamata a yi ba amma idan urfin mutane ya tafi a kai to sai amfani da urfi a matsayin ya da waɗannan nusus ɗin tunda urf ba amfani da shi idan ya zamanto ya ci karo da nassi amma idan ya zamanto da nas ya zamanto ya da gurin da ya kamata aiki da nassin to wannan ana amfani da shi yanzu asali shine a idan misali ka zo za ka yi amfani da kayan mutum mutumin da yake ba da hayar kayan shi to gwargwadon abin da ka yi amfani da shi gwargwadon ladan da za ka biya haka ne ko? Mm. amma yanzu ka ga yadda urfin mutane ya tafi a kai da dogo da ƙato da siriri idan suka je gidan wanka wanda yake kan hanya za su yi wanka ana bambanta kuɗin wanka mm. da gaye wanda zai yi awa ɗaya yana wanka da kuma dattijo wanda minti goma mata ishe shi ya dan wanke jikin shi ya fito duk kuɗi ɗaya ne mm. kaga wannan isti isan ne bin ot mm. sannan in mutum ya shiga toilet wani yana daɗewa wani baya daɗewa amma duk ba a ƙaddara wannan mm. wannan sunan sa alisti isan bin ot akwai kuma isti isan bil zarura shi ma wannan yana daga cikin nau'uka na isti isan saboda haka duka waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da malamai suke ce musu al'adilla al-mukhtalaf fiha waɗanda ake amfani da su a wajen a wasu lokuta akwai ƙa'ida mai mahimmanci a ilimin usul wacce ita ma malam bai kawo ta ba wacce ake ce mata saddus zari'a akwai saddu zara'i akwai kuma fathu zara'i ita ma wannan tana daga cikin ka'idoji masu mahimmancin gaske waɗanda ya zamanto cewa ana kafa hujja da su abin da ake nufi da saddu zari'a shine duk abin da yake kaiwa zuwa ga haram to ana toshe hanya don ka aka zuwa ga shi saboda ga yanzu bai halatta a siyarwa da mutumin da aka san yana yin giya a siyan mai da dawa ba in dai an san giya an sar in an san cewa wannan dawar zai yi amfani da ita ne wajen yin giya to bai halatta ya zama to cewa an siyan masa da wannan a giyar ba bai halatta a siyan masa da wannan dawa wannan shine ake kira da saddus zari'a Allah subhanahu wataala abin da yasa ya hana azabi allolin Mushirikai shine dan don su zagi Allah hmm. wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi su yasubbullaha adwan bi ghairi 'yari. kaga wannan ne abin da ake nufi da saddin sariya ibn al-qayyim a ya kawo mata dalilai da 99 ma ya tsaya ne don ya tada tabarruki da hadisin inna lillahi tisatan wa tisina isman ina fatan mun gane saddun zari'a gaskiya wani abu ne wanda ya kamata duk wanda ya ilimin usul ko kuma wanda zai ijtihadi ya kamata ya zamanto cewa yana kallon wannan saddun zari'a din duk mutumin da ya zamanto cewa yana ijtihadi ko kuma yana wannan dole ya kalli wannan wani lokacin akwai matsalar da idan ka amsa ta za ta iya buɗe wata ƙofar ɓarna saboda haka sai ka toshe wannan a kofa saboda haka a matsayin mutumin da yake yin da'awa dole sai yana duba abin da ake ce masa ikibarul ma'alat abin da zai je ya dawo da kuma abin da za a kai a gare shi ibn qayyim yana ba da labari cewa shehin sa ibn taymiya wani lokaci ya ga wasu mutane suna shan giya suna tare da abokansa saboda haka sai abokan suka yi mamaki bai hana su shan giya ba sai ce ana ce me yasa ga suna shan giya amma baka hana su ba sai ce Allah ya haramta shan giya ne saboda tana kautar da mutane daga ambatan Allah haka ne ko innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun fastanibuhu la'allakum tuflu innama yuridu shaytanu an bainakum al adawa wal baghdha fil khamri wal siri waya su da kun ita su kuma waɗannan idan aka hana su shan giya ta tar ne za su su kashe mutane to a gara a basu su sha su yi tafil da suka bugu ba inda za su ci ina fatan mu gani to yana da tsananin amfani malami ya zamanto yana duba da zara'i akwai malamai da yawa da suke koyarwa ba su amfani da wannan ayar wasu take cikin suratul a'ala Allah yake cewa a suratul ala ne yace fa zakkir in nafa'atil Ka kai wa'azi inda wa'azin zai amfani idan ya zamanto cewa kai wa'azi gurin da ba zai amfani ba sai ya zama matsalar da za ka haifar ta ce man jafa Allah ya masa rahama wani lokaci muna tare da shi a Kano yake ba mu labari yace an je makabarta aka ce a tashi a yi wa'azi ya da ya zama makabartar ta mai kuɗi ce da ya mutu akwai manyan mutane masu kuɗi ya kalli shi kuma kayan da ya sa a ranar sai ya ga ba zai saboda in ya miƙe da wannan kayan za su iya mai kallon banza hmm. to kaga irin waɗannan abubuwan yana da tsananin amfani ya zamanto cewa mutum yana lura da su hmm. yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata a ce malam ya yi magana a kansu masu mahimmancin gaske wanda kuma malam bai taɓo su ba shine babin da yake da alaƙa da istihadi da shuruɗul mustahid ko mun yi shi mun yi istihadi da shuruɗul mustahid na a ina muka yi sharaɗa a wanne guri ko dai wani abu ya ratso muka yi eh. yawwa to kaga ishtihadi zaka ga mafiya yawancin lokuta malamai suna kawo ishtihadi a ƙarshe-ƙarshen abinnan ɗinsu a ƙarshe-ƙarshen bayanansu suke kawo ishtihadi abin da ake nufi da ishtihadi shine bazirul fasihil jihud liyudirka bizanni bazirul faqihil juhud ليدرك بالظن أو بالقطع أن حكم الله في المسألة هو كذا wannan shi ake kira al'ishihad mana malami ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen gano cewa tabbas hukuncin Allah a wannan matsalar shi ne kaza ko kuma a mafirin jayen zato hukuncin Allah a wannan matsalar shi ne kaza a abubuwa hudu ne ake yin ishihadi a kansu ana yin istihadi ne a waje a ɓangarori guda hudu guri na farko shine ana yin istihadi a gurin da ba a samu nassi da kuma ijima'i ba idan ba nassi ba ijima'i to ana yin istihadi kamar yanzu misali a gano mai hukuncin amfani da pos kamar yanzu misali a gano ribabbanci da sauransu kaga duk wannan yana buƙatar istihadi abin da yake ba nassi a kansa to shi ana yin istihadi a nan guri na biyu shi ne ana yin istihadi idan lafazi ya zama zanniyu tilala mana lafazi ya zama to yana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya ina fatan mun gane yanzu Allah ya ce wani mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna talatata quru menene ma'ana al-qurubuna saboda al bitta bit yana ɗaukar al yana ɗaukar alhaif da haka ita wannan ayar a karan kanta menene ma'anar mai ma'anar al'alƙur'u kaga mustahidi zai iya ganowa ne ta hanyar istihadi saboda zanniyun lafs ne ina fatan mun gane akwai kalmomi waɗanda suke da ah, suke ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya kamar kalmar al'ab a ƙwar'ani tana iya zuwa da ma'anar al'am tana iya zuwa da ma'anar al'ab ina fatan mun gane yawwa a wanne guri ne ta zo da ma'anar al'am Thank you. قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق to ina ne aka yi amfani da kalmar am ana aka yi amfani da kalmar ab ana nufin am wajen wajen ismail ko yawa shi ismail an musin to bangare na biyu shine idan ya zamanto cewa zamir subuti zaniyu subut mana yanzu khabaru ahad kaga malaman hadisi suna ishtihadi wajen tabbatar da ingancinsa ko rashin ingancinsa tasirin hadisi ko tabi'ifinsa ko sa shi ma ana yana tabbatuwa ne ta hanyar ishtihadi shi yasa zaka samu wani hadisin Imam Ahmad ya inganta shi Abu Dawud ya raunana shi ko akasin haka saboda shi ma akwai nau'i na ishtihadi akwai kuma nassin da yake hada guda biyun duka ya zama zanniyu subut ya kuma zama zanniyu tilala saboda haka duka guda biyun ana iya yin istihadi domin tabbatar da su ina fatan mun gane a insha Allah ta'ala a darasin da zai so na gaba za mu kammala bayani akan istihadi da kuma a wanda in mun yi magana kan istiyari da kuma takalibi da haka ne insha Allah ta'ala zamu zamu karkare gaba daya a littafin ko kuma mu yi hanzari mu kammala ijtihadin sai ya zamanto cewa in mun dawo abin da zai rage mana dan yin muraja'a sai kuma mu karasa ta dalili ijtihadi kafin mutum ya zo mujtahidi sai ya cika sharuɗa guda takwas sharaɗin farko shine mutum ya zama ya san ayoyin hukunce-hukunce sun ce kuma sanin ayoyin hukunce-hukunce ba dole sai ya haddace su ba ya zama to ya san inda suke ta yadda zai iya komawa izuwa ga yesu cikin su na biyu ya zama ya san hadisan a hakam su ma ba sai ya haddace su ba amma da inda zai haddace su shine zai fi iya zama ya ishtihadi da kyau na uku ya zama ya san hadisai da kuma ingantattu shi ma ba sai ya zama kamar albani ko imamu ahmad ba kawai in dai ya san hadisi kaza an raunana shi wannan an ba a fas ko da bai san sababin da ya sa aka ba a fa ko aka inganta ba wannan ba dole ba ne guda nawa muka faɗa guda uku na hudu shine ya zama ya san lugar larabci ya san asalif ɗinta da dilala ɗinta saboda in mutum bai san luga ba yana da naƙasu a ilimin addini sharaɗi na biyar shine ya zamanto ya san almasailul mujma alaiha saboda kai ya je ijtihadi abin da an riga an yi ijma'i shar'i na shida shine ya zamanto ya san annasu wal mansukh kar ya je a akan dalilan da dama an riga an goge su sharaɗi na bakwai shine ya zama ya san ilimin usulul fiqh na takwas kuma ya san ilimin maqasidish shari'a waɗannan su ne sharuɗan mustahidi yawwa ba zai yi kowa ya zama mustahidi ba dole wani ya zama mustahidi wani kuma ya zama gama gari yawwa akwai zahiriya da wasu suna ganin kowa ya gano hukunci da kanshi wannan kuma ba zai yi ba hmm. dole ne mutane alama ratif kuma ga sha Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'ala wannan ya nuna cewa kon da basu kai darajar ijtihadi ba Allah ya bamu cewa insha Allah ta'ala za mun dawo zamu kammala darasi na karshe a cikin wannan littafin kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh